karya hukumomin jami'ar tarayya ta Gusau a jihar Zamfara sun nemi a samar wa ɗalibai ɗakunan kwana domin magance yawan garkuwa da ɗaliban da ake yi domin kuɗin fansa. A ranar Asabar ɗaliban sun gudanar da zanga-zanga tare da tare babbar hanyar funtuwa zuwa Gusau domin nuna fushin su kan yawan garkuwa da 'yan uwansu ɗalibai da 'yan bindiga ke yi. Wannan ya biyo bayan satar wasu ɗaliban jami'ar ta Gusau guda biyar a ranar Juma'a. sai dai shugaban jami'ar farfesa ma'azu abubakar gusau ya ce ana satar ɗaliban ne a gidajen da suka kama a wajen jami'ar kasancewar babu ɗakunan kwana a jami'ar kamar yadda ya shaidawa awal ahmad janyau babban abin da a matsala shine ɗalibi saboda son sauƙi tunda al'ummanmu al'umma ce wadda muna da talauci kwarai da gaske son sauƙi sai ɗalibi ya je can wani wuri nesa ba a kusa ga abin nan ba su je kila ba su wuce su uku ko mutum biyu amma dai mu abin da a babbar abin damuwa ta har dai ni da ni da eh, mataimaka na na makaranta me yasa ko da yaushe sai dai ɗalibin mu ko staff dina yana ɗaya daga cikin abin da muke ta tambaya to kamar me kake nufi da tambayar kamar me yasa in na wasu bai faruwa sai dai ɗalibi na ko da yaushe sai dai ka ji an ce an kama ɗalibata ko an kama ɗalibina ko an kama staff ɗina. Kina har cikin makaranta ake shiga a ɗauki ɗaliban? Ba ba a taɓa shiga cikin makaranta aka ɗauki kowa ba. Ba a taɓa shiga babban challenges ɗinmu a cikin makaranta shine ɗalibanmu more than 95% waje suke ba su da wurin kwana. Kinan idan sun fita tsaronsu ya fita haƙƙin jami'a. to ga lokacin ai ba hakki na bane sun riga sun heto. ka je can kilomita ashirin da wani abu ka ɗauki gida haya mu a makaranta mi a mu da kai idan ɗalibi ya fita sai dai a samarwa kansa tsaro a gidan da ya kama a'a in ɗalibi ya hita idan wuraren da muka yi identifying ne ko su gwargwado muna masu iyakan namu kokari mun san da wani da wani suna cikin wanga gidan kuma muna aza mutane su ba su san su ba muna aje mutane masu kaya ba dole sai da uniform ba sannan mm. muna aje namu security a wurin tunda ko mm. last time abin da ya faru ai akwai security din wanda sai da an ka ji mai an ka ɗalibar da za a ɗauka sannan hostel din nan ba namu bane ba na makaranta bane mm. amma dai saboda mu ne dole duk abin da za mu yi sai mun yi don ya kasance mun tabbatar ɗaliban mu da a safe a zo a yi karatun nan. Gashi yanzu ɗaliban nan har sun fara fusata sun fito sun yi zanga-zanga wani mataki yanzu hukumar jami'a ta ɗauka? Na farko dai dole sai mun yi hakuri, sannan kowa sai ya taken responsibility. Su mm. kansu su san cewa ba ko ina ne za su je su zauna ba. Mu kuma a shugabanni mu yi iyaka ƙoƙarinmu duk inda suke zaune mu yi kokari mu yi identifying cewa ga inda suke zaune kuma mun san cewa suna zaune a wurin nan hmm. saboda abin da mun ka lura akwai ma waɗanda ba ɗalibai ba ne amma suna nan tare da su irin wanga abun shi suke jira sannan mu a namu mataki a management tun ba yau ba mun kai report ko ina duk inda ke da hakki mun kai rahoto cewa na harko dai ba mu da